sun dawo gida da murna ba da masu ko su bi harbin wucin jirgi amma ba wanda ya gudu cewa an taba shi ko babban sakataren hukumar ziyarar ibadan rabarin yakubu Fam, ya ce kimanin mutum hamsin ne daga lagos ba su samu tafiya ba gabanin dakatar da ziyarar rabarin Fam, ya kara da cewa ziyarar kan shafi cikin isra'ila da jordan ne arewacin israel baya da damuwa inda an haife yesu isa almasihu da wuraren da ya yi al'adibensa ya yi tafiya galili wanda ya yi tafiya akan teku duk wuraren nan ba su da damuwa masu yawa sai ko a baya ne ba wuyan abu ya zo ya mamaye duka amma a yanzu da nake magana rikicin yana gefe daya babura ku wannan ya nuna koyaushe za a iya zuwa ibadar nan babu wani lokaci musamman da ake warewa wajen tafiyan nan kenan kowane lokaci ana tafiya sai dai mu a commission namu mun sa daidai lokacin Kirsimati da daidai lokacin Easter shine ake tafiya tafiya ne wanda za ka yi ka tashi da iyalinka ka je ka yi ibada mu kuma mun sa shi a daidai lokacin christmas wato mu tuna da haifuwan yesu da kuma lokacin easter a tuna da lokacin da ya mutu a nasu sharhin kan fitinar ta yahuda da falastinawa sakataren kungiyar kiristoci rashin arewa ta tsakiya pastor simon as dolly ya ce cika alkawarin manzanci ne a littafi mai tsarki da ke buƙatar neman sauki daga allah prophecy cikin littafin ezekiel zakariya da kuma jeremiah to duk abubuwan da faru shi shi ya sa mu krista muna mai da hankali na sa baki a wannan magana wannan magana na Allah ne kuma Allah ne zai kawo karshen wannan rigima amma da cancanta a ce mu mu ce fadan addini ko kuma faɗa na kabilanci bane wannan faɗa ne na magana yanki da ake kokuwa wannan ya ce nashi wannan ya ce nashi a mu shine Allah ya sa wannan abin ya kai ga karshe a gefe guda malaman islama na kira ga samun adalci a matsayin hanyar kawo karshen fitinar ta shekaru aro aro farfesa mansur ibrahim sokoto ya ce fitina ba ta kawo ta riba ga jama'ar da ke zaune a yanki ɗaya tun zamanin annabawa. Cewa rikici ne na addini ko gwagwarmaya ce ta neman yanci sai ce duka biyun ne domin asalin shi birnin Kudus na mai garin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam annabi Yaqub annabi Ishaq nan ne annabi yusuf da yan uwansa suka tashi kai nan ne ma hedikwatar annabi suleiman alayhi salatu wassalam inda ya kafa babban mulki wanda ya shafi mutane da aljanu da dabbobi da tsuntsaye da sauransu saboda haka musulmi da kiristoci da yahuda kowa na da awarci a garin nasa ne mafita a tunani na game da wannan matsala shine duniya ta mara ma falastinu baya kamar yadda aka mara ma istino da southern sudan a ba su dama su kafa kasa su a ba su yanci kamar yadda saudiya ke da muhimmanci ga al'ummar najeriya musamman ma musulmi don aikin hajji haka nan isra'ila da yankin Falastinawa yake ga musulmi, Kirista da ma masu wata aƙidar da ta saba da waɗannan, don masallacin Baitul Muqaddas da ke da daraja ga musulmi, Kirista da Yahudawa. Nasura da Ma'il kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.